ya zama wajibi mu yi godiya a gare ka mu kuma sake tabbatar maka da goyon baya da haɗin kai kamar yadda kake ba mu goyon baya da haɗin kai wajen tafi da harkokin jam'iyyar mu ta apc a ƙaramar hukumar gaya da kuma tafi da harkokin mulkin ƙaramar hukumar mu ƙarƙashin jam'iyyar apc wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne kuma abin alfahari a gare ka da kuma duk wani dan jam'iyyar apc na wannan karamar hukumar tamu mai girma dan majalisar tarayya kamar yadda ka sani satin da ya gabata an yi zaɓuɓɓuka na kwangar da aka na mazaɓu wadda ake zaɓar shugabanci na mazaɓa a kowace mazaɓa goma da muke da ita a faɗin ƙarmar hukumar ga kuma alhamdullahi wannan zaɓe an yi shi lafiya an gama lafiya mun sani cewa saboda yanayi na siyasa akwai kujeru da ya kasance an rasa su amma abin da muke so mu tabbatar musu cewa ba su da matsala ba kuma wani abu zai taso ba tare da an yi da so mutukar muna karamar hukuma wannan su ne tsarin muke son mu tabbatar da dukkan abokan tafiya wa'anda wannan abin shafa domin ko ba komai mun ga irin gudunmuwar da aka bayar a shekarun da aka yi ana gudanar da harkokin jam'iyyar nan mun ga irin gudunmuwar da kowa ya bayar dan bayani ne na na gabatar da kai da zan yi da kuma nuna goyon bayanmu da sahalewar mu da mu ga wayannan shugabanni namu muna mai wa da al'ummar karamar hukumar gaya cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a mu na waɗanda allah ya zaɓo mu muka zama muna majalisar shura ta mai girma gavna a matsayina na ambasadan matasa na afirka mai wakiltar najeriya a matsayina ɗan gaya kuma a matsayina na mai baiwa mai girma gwamnan kano shawara akan harkoki na raya karkara muna tare da wannan tafiya ɗari bisa ɗari kuma muna fatan mai girma ɗan majalisar tarayya ba zai gajiya ba akan wayannan abubuwa na alkhairi da yake hasasa wayannan kananan hukumomi guda uku ba ma ƙananan hukumomin nan guda uku kawai yake yi wa ba mu mun san gurare da yake yi da kuma wasu ƙananan hukumomi ma da yake tabawa wanda yake ba sai ya fito ya faɗa ba to saboda haka mune kowa fatan alkhairi kuma ina mika sakon gaisuwa ga kowa da kowa da ya zo nan a matsayina na ɗaya daga cikin dattijo a wannan tafiya da ake yi ta jam'iyyar apc na gode allah saka da alkhairi allah ban zumunci kuma allah ƙara haɗa kawunan mu baki mu kuma allah taimaki mai girma gafna allah taimaki makaraba mai girma gafna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan rana kan na ga fuskoki da yawa na cikin farin ciki matuƙar gaske wallahi abin da muke ta ƙoƙarin mu yi gaita ɗinke gaita haɗe gaita zama ɗaya mu taimaki al'umma mutane su ji daɗin siyasar siyasa ta kasance kowa zai iya shiga ya fita a ko'ina a cikin ƙaramar hukumar gaya ba a dinga wa mutane iyaka ba ba tashin hankali na faɗa tun farko ba tashin hankali a siyasa irin a yi wa mutane iyaka kana ganin mutum aminin ka ne da shi aka kawo ka amma saboda wani abu da ya faru ya koma wani bangare ko ya koma wani dutse ko ya koma wani dan tudu haka wani kuma ya koma irin kumfan nan ta zamanin annabi nuhu wadda kun san ka hau kan kumfa halaka ce to amma da yawa mutane allah ya ganar da su sun yadda sun bi sun ce eh saboda allah ya sani kuma kullum cikin addu'a miki kada allah ya kawo lokacin da za mu zalunci waɗanda allah ya ɗora ma kansu kada allah ya kawo lokaci da za mu tsaya mu zalunci waɗanda suke a ƙarƙashinmu shi ya saka wannan addu'ar muke cewa kullum ku dinga addu'a mu da Allah ya bawa Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da Allah ya dora mana idan na gan ku an haɗu daɗi nake ji farin ciki nake ji a zo a zauna a tattauna a ga me ya kamata mu yi wa ƙaramar hukumar gaya an yi zaɓuɓɓuka waɗanda suka wuce kamar yadda mai girma shugaban ƙaramar hukuma ya faɗa ga kansulolinmu na cikin farin ciki muke duk kowa ya zo ga sakataren karamar hukuma ga duk waɗanda advisors ne kowa yana nan wajen me kai wannan farin ciki kaga waɗanda aka yi yaƙi da su aka kawo kujeru da su ake cin gajiyar abin ba kyama ba cewa su koma waje guda ba abin da ya kai wannan daki a zo a zauna a tattauna a ce me ya fi damun mutanenmu me za mu musu ji daɗi mutane sun zo cikin yadda Allah mun fito kowa a nan wanda ya fito daga ƙaramin hukumar gaya ba wanda bai san daga inda muka fito ba amma duk abin da wani ɗan zai ce ya yi na jin daɗi ko na wahala mu ma mun yi shi ba wani ɗa da aka haifa a ƙaramin hukumar gaya da zai gaya wa abdullahi mahmud yadda wahalar ruwa take a gaya babu shi wallahi wallahi babu shi mun yi kwana da kwanaki mun yi wata da watanni muna kwana a gindin rijiya muna ɗaukar ruwa wa zai zo mana maganar cewar karamar hukumar gaya wai yanzu akwai wahalar ruwa ana cikin wahalar ruwa za mu tashi mu tafi aku za mu tashi mu tafi shagogu a ƙasa da bokita a kanmu mu je mu ɗauko ruwa madadin mu dinga cewa Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka yau gashi burtsatse a ko ina kusan ba ungo da babu burtsatse amma sai kasance ba wa Allah godiya shi ana gode masa yana karawa ne wahalar ruwan nan mun san irin babu wani abu da ya dame al'ummar karamar hukumar gaya tun sanda muka zo duniya ya kusan shekara 60 gashi har yanzu ana cikin fama da wannan amma waɗanda suke nan suka taɓa sanin sanda allah ya ji kan eh, sarkin sharifai ɗaya daga cikin gwamnoni ya zo makarantar sakandare ta gaya mutane suka tashi masu jawabi suka ce muna neman mai girma gwamna ya kawo mana ruwa babu ruwa ga daga baya bayan ya gama kowa ya gama maganarsa ana ta roƙon mai girma gwamna ya kawo ruwa ya kawo ruwa na jin lokacin gwamna an datsi ne sarkin sharifai ya tashi ya karɓi microphone ya ce duk ƙarya kuke yi wa zai ba ku ruwa allah ne mai ba da ruwa ku roƙi allah ya ba ku ruwa wannan bai sai ba ku ruwa ba aka ce waye ya bashi microphone din nan kun ga bai kamata a bashi ba ya ziga ko gaske ya faɗa in dai aka koma ga allah to allah ba abin da ba zai ba ruwa za a je a saka nakiya ta fasa dutse ruwa ya fara ɗuɗɗuruwa rijiyoyi a gari daban-daban daban-daban a ƙaramar hukumar gaya wanda dukkanin waɗanda suka yi shekarun da na yi sun gani sun sani sun gani sun sani amma mutane su zo ana ta ihu ana ta waye nan kafin na shiga harkar siyasa ina da motoci da nake ɗaukan mai da azumi kun iya tunawa motocin nake ɗauka nake sawa a jihar ɗauki ruwa kai karamar hukumar da. muna ta ƙoƙarin yadda za a taimaka mutane da ruwa idan na ji mutane suna cewa gaya da wahalar ruwa ana waye ana waye mutane suna caja mun kai abin da ban taɓa faɗa ba a cikin jama'a yau zan faɗa ni abdullahi mahmud na taɓa faɗawa rijiya rijiya ta ruwa sannan wani ya zo yana mu magana wai ruwa wai wai ga da ruwa ni za a gaya magana ruwa ni na san wahalar ruwa da yadda ya kamata mu taimaki mutane to ina muku albishi a yau wannan ranar da nake muku magana in Allah da zamu zauna da dan majalisar tarayya na wudil da garku za mu zauna akwai kuɗaɗe miliyan

sai dai in bana kasar nan saboda haka babu wanda zai min maganar gaya yau gaya ce a gai muke gai muke magana ba gai da ajin gida albasu ba ne magana ce ta gaya kuma gayan nan ya kamata a ce mun haɗe kanmu mun ɗinke yadda yanzu nan muka zo da irin zaman nan da muka yi da irin yadda muka yadda da junanmu mu riƙe wa junanmu amana na kyautata muku ku kyautata mana a kyautata wa gwamnati yau wannan gwamnati ta dawo mana da masarauta a ƙaramar hukumar gaya ya ilahi mai muke bukata a duniyan nan fiye da wannan masarautar da aka yi mana an mana masarauta ana yin rijiyoyi na birtsatsi ana yin eh, ajujuwa ana yin asibiti ana yin abubuwa daban-daban amma idan ya kasance bawa baya gode wa ubangiji a gode wa waɗanda suke masa komai kankanta da suke masa har abada a cikin bukata za su kasance bukata ba za ta cika ba sai an zuba ƙasa a bakinsa an binne shi kuma dukkaninmu da ko gani muke ta sha'awar a yi mulki a yi mulki a mulki babu wanda ya kai mu tsoron tafiya mu je mu bayanin abin da aka dora mana kan dukkanin ku gabaki ɗayan ku nan kaf ba ɗaya daga ciki da zai tsaya minti goma bayan an binne ni ya zauna ya ce zai taya ni amsa abubuwan da aka ɗora min ni kadai ne zan ansa a zo a yi ta zance a yi ta magana a ji tsoron allah ɗan lokacin da ya allah ya ban mana mu yi amfani da shi ƙaramar hukumar gaya ta zauna a ce ta haɗu an kawo kura'a da ba taɓa kawo irin ta ba me muke nema an kawo muku dan majalisar da yake zuwa cikin ku an kawo muku dan majalisar da duwata ko duk yana garin ku an kawo muku dan majalisar da wayar awa 24 take a kwanni an kawo muku duk waɗannan abubuwan da Allah ya zai yi a baya an ce dan majalisa zai ajiye waya wayarsa za a yi wata shida ba a yi magana da shi ba ko ba haka ba ne amma yau yanzu ga shi waya awa 24 take a kwanne amma mutane ba za su ce sun goda Allah ba sai san da Allah ya ba su dan majalisar da sai ya wata shida bai amsa wayar su ba duk waɗannan abubuwa ni'imomi da Allah ya muku ba a gode masa shi ya saka in yayi sai ya ɗauke ku kasa gane dalilin da ya saka saboda ku gode masa ba duk abin da stari na tukin tafiyar a hannun ku yake Allah ka ba mu wani Allah wani ka ba mu yi eh, to Allah mun gode Allah ka saka ya mana kaza da kaza da kaza da kaza wallahi azim sai yayi amma an ki a yi ana zuwa an fara ana fara tafiya sai kaga mutum ya fara ai ai mu dan majalisar ta mu ah ka gaya wanda ka roƙa min kace ya zaba maka wannan da saboda duk waɗannan abubuwa da Allah su subhanahu wata'ala ya ba mai dama yanzu zaɓe za a zuwa yi mun yi zauna an tattauna waɗanda Allah ya sa suka dawo gashi yanzu nan ce mai yake magana waɗanda duk ba su samu damar sun dawo ba za mu riƙe su a ci gaba da harka da su a ci gaba da kyautata musu za mu zo za na ne local government yanzu in an zo shi ma haka zami mutanen nan duk kowa yana nan yana biyayya ya yi iyakacin ƙoƙarinsa tun da kowa ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wanda bai tafiya je ya yaƙi tafiya ba sai mu kyale shi ci gaba a to mu ba kyale mu kai muka ci gaba muke zaune muke ta zancen ba ba da haka ba sai dai wani zancen ya kasance ba to kai an bakka wancan ma an bashi wancan shi ma an bashi to kai kuma me yasa ba za a baka ba sai dai idan ka yi abin da ba daidai ba sai a canja ko kuma ba ka kyautata waɗanda suka haƙura suka ƙyale ka suka ce to zauna kai akan kujerar tunda kujerar nan guda ɗaya ce masu buƙatar ta wajen guda goma ne suka haƙura suka ban maka to ya kamata ka kyautata musu ka riƙe su ka taimake su ɗan daidai gwargwadon abin da Allah ya sa kake samu su ma ka dinga ya ga musu sai mu zauna lafiya wannan zaman da irin wannan zaman da muka yi yau babu zaman da nake jin daɗi da nake so da nake farin ciki irin wannan nauyi a kan me yake mu ne za mu amsa na gobe kiyama ku ku kun ba mu shawara mai kyau mun ji ko mun ji amma ka zauna komai da kai kai daidai ne in na zo gabanka a koma gefe guda a ce ya ke kaza baya jin shawara ai shi matsalarsa baya jin shawara in ka ga masa ba zai ji ba soja soja yake yi ba zai saurare ka ba ba cika na na zo na sauraro a gaya min me ake bukata ai muku daidai gwargwadon abin da ake da shi chairman akwai limitation dan majalisar jiha akwai limitation ni akwai limitation amma daidai gwargwadon abin da ya kamata a muku wasu yanzu wannan taron da aka yi aka zo aka zauna an biya su cin kenan an kyautata musu mun je mun zauna da dan majalisar mu mu da ci wani a nan ba zan faɗe shi ba yana koma matarsa za ta ce ka gan shi zai ce ai mun wajen awa ɗaya ma yana rubuce amma ba zan faɗi kowaye ba to saboda haka da Allah da annabi mu yafe wa juna mu riƙe juna ku fita ku je ku nemo mutane waɗanda suke pdp da yawa za su dawo mu riƙe su mu kama su abinda na faɗa ita rayuwa da take tafiya akwai misalai a wurare daban-daban na sha gaya mutane wanda ya zo ya daɗe ko yana cikin nan ya fita ya daɗe ya dawo da yana shigowa mutane haka za a fara kallonsa wani irin kallo za a yi idan kannuka ne ɗaya yana fita ya sati biyu bai dawo ba yana zuwa haushi za a masa a shi amma na ɗan zauna haka ɗan gyara haka abin nan to amma abin da ba masu kada mutum ya zo ya ce haka kawai kila yana zaune a can ya rike kafarsa ya ce wai ya tashi ya ba shi waje shi shine zai zauna a can babu wanda ya sa kwai a ko ina baka da kwai a ko ina a nan kowa wajensa ne inda duk ya zauna geshen nan geshen nan da kuke ganin sa a inda ya zauna nan yanzu babu wanda zai taba mana shi to saboda haka mu yi kokari a jawo mutane duk wanda zai taho ya taho duk wanda yake son towa ya taho amma babu magana cewar in ka zo sai an baka kaza ko an baka kaza kokarinka da gudunmuwar da ka ba ita ce za ta saka mutanen nan da muke zaune su ne suke cewa a yi kaza ko a yi kaza waɗannan duk da baki ɗayan ku ne da kuke zaune da ba ku muke rawa duk wannan da kuke gani na je gidan gwamnati a ce ayi abdullahi mahmud kaza ya je saboda ku ne in ba ni da ku a ƙasa ba a kome ba ne ni duk wanda ba shi da wannan wannan abin shi ba kome ba ne shi saka nan zo wa mutane su dinga ni ake wa alfarma inda kun ga dama yanzu a cikin kunan kowa zai iya zaman sa gida ki zuwa nan sai me wai zai tilasta masa ta yazo amma kuka ce bari mu zo mu amsa kira Allah shi ya ba shugabanci mu muka zaɓe shi mu je mu ji me zai ce inda za mu gyara masa mu gyara masa inda za mu ɗauko karatu mu ɗauko mu je mu darar da karatun a ƙasa a je a koma gida a taɓa ƙasa ina muku godiya matuƙa gaske kowane group akwai ɗan abin da Allah ya hoda za a yi masa a kama hanya a tafi gida a je a ci gaba da abubuwan da ya kamata a ci gaba da jawo mutane a ci gaba da haɗa kai za mu ci gaba da kawo muku aiki ku ci gaba da addu'a kanmu ku ci gaba da a kawo muku ayyuka na gari yara da ba su da aiki in Allah yadda za mu bazama cikin wannan lokacin a yi ƙoƙari don a dinga ba mutane aiki allah ya saka muku da alheri allah mai da kowa gida lafiya na gode na gode na gode jama'a salamu alaikum